annabi muhammadu a al'ummar wannan gida mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa shi wannan sirrin ma da bishara na dariya <laughs> alhamdulillah ya maka sashi wato yana da daɗi yana da birgewa ka sa abu wanda yake kokwanto yana cikin kokwanton ya gwada kuma ya ga ya ga abin, ya ga ya samu abin. wato babu abu mafi jin daɗi irin kaga ka ba da abu kuma abin ya amfanar da al'umma matukar kai ma mutum ne mai amfani to za ka ga abin ya burge ka ya baka daɗi waɗannan abubuwa ga sunan kamar yadda kuka gansu su ake tana ɗin dai idan za a yi wannan sabunin mal wato shi sabulu ne na tar na dukiya sabulu ne na ɗaukaka sabulu ne na samun rufin asiri sabulu ne na buɗin harkoki sabulu ne na samun kwangila ga masu nemanta sabulu ne na samun jama'a gabar yamma da arewa ga 'yan kasuwa ko 'yan siyasa ko malamai sabulu ne na tara dukiya mai mugun yawa ga wadda allah ya jarabta da matsanancin talauci cikin kankanin lokaci sabulu ne na buɗin harkoki ya buɗe tauraro ga wanda allah ya jarabta tauraronsa suka rufe sabulu ne na kiran mutane daga nesa sabulu ne na kafin masarauta ko kafin gida sabulu ne da yake maganin bindiga ko karfe ko sanda ko wani mummunan mugun makami musamman ga 'yan kasuwa da suke so allah ya tara musu jama'a ya ba su kasuwa mai tarin yawa mai amfani mai albarka sabulu ne na kiran mutane daga nesa sabulu ne shi ma wannan likudul abiyar ne farin lukudi ne na tara dukiya ga kuma wanda jinnu suka dama ga waɗanda jifa da asiri da tsafi ya dama ga wanda haihuwa ta tsaya ko harkoki suka toshe ko kwangila ta ƙi samuwa ko abubuwa suka rikici ga wanda yake so allah ya tara masa dukiya ya tara masa ɗaukaka wato sabulu ne da ake hada shi da gana so da farko abin da za ka fara yi bayan duk ka tanaji waɗannan ah, idan ka tanadi waɗannan abubuwan shi sabulu ne gaskiya na shahara a duniya da samun manya-manyan dukiya da samun manya-manyan jama'a musamman ga mai kamfani ko mai shago ko mai kanti ko mai masana'anta ko wani mm, shugaba a siyasa ko wani shugaba a gidan soja ko samun wani matsayi ya zama duk wanda ya zo da niyyar ya cutar da kai bat ka ɓaci duk wanda ya niyyar ya cutar da kai ya nuna ka da karfe ya zama ruwa tar yana zuba ya zama ruwa ne ke zuba a bakin bindigar to wannan sabulu za mu bayanin sa daki-daki dalla-dalla bayan ka samu waɗannan abubuwan za ka ƙara da goran yaji idan ka samo a shahara shaharan fi kitabillah a shahara shaharan fi kitabillah shi ake rubuta a kafa 1111 a mudubi da Allah tsaya a nutsu kar mutum ya asara kuɗinsa eh, a tsaya a nutsu kuma in za ka yi wani alhamdulillah mun wa jama'a yana dai da kashe kuɗi amma billahi lazi in dai duniya da ɗaukaka da kuɗi ake nema kai wannan sabulin ka gama za ka samu duk wani nau'i da kake nema na kuɗin ku naira ne dala ne euro ne pounds ne sefa ne cedis ghana ne ko ma wani irin nau'i dai na kuɗi ake nema ko irin na ƙasar ka shi za ka nema jikin wannan kuɗin ka kawo sunan ka kawo sunan mahaifinka ka kawo sunan mahaifiyarka ka kawo sunan shugaban ƙasar ka da babban sarkin inda kake in ka rubuta to a ƙasa wannan abin dama a cikin allahu ake rubutu to a daidai kan sunan jama'ar shine ake sa bukatoci in biliyan 100 kake so a rayuwarka ka tara za a rubuta maka shi wannan sirri ne wanda sai ma ka faɗa abin da kake so allah ya maka a duniya in na kuɗi ne in na ɗaukaka ne in na shahara ne a mulki ko a siyasa ko kafi ne na mulki ko na sarauta kake so Allah ya kafe ka in kafi ne na sarauta ka ka ɗebo shekaru wadda kake ganin a raye ma ba za ka iya kai shekarun ba kamar ka sa misali shekara 500 ko ka sa shekara 1000 ko ka sa shekara 200 ka san dai in Allah da to wallahi tallahi ko rundunar fir'auna ta zo sai ka kai wannan lokacin akan matsayin ka haka in wani dan siyasa ne yake so wata kujera ya ta maimaita to sai ya sa ta kamar ya maimaita ta sau 30 ko sau 20 to sai dai in kai ne da kanka ka gaji hakan wani ɗan kasuwa ne yake so misali a kullum mutane kamar ɗari uku ko ɗari hudu su zo shagonsa to shi ma da abin da yake so dai sai a rubuta masa a tsakiya to in an rubuta za a siyo sabulin salo ko gana so in aka samu za a samu manya-manyan za a samu kankara wadda ruwanta ya isa ya jika wannan sabulin to wannan rubutu da aka yi za a wanke shi da ruwa kaɗan ko za a ɗora wannan kankara akan wannan madubi ruwan yana zuba akan wani bututu ko kwano har sai wannan kankara ta gama narkewa akan rubutun to daga nan sai a dan samu ruwa kaɗan sai a wanke to waɗannan maɗe za a samu tukunyar laka a zuba su a ciki da aka zuba su a ciki za a kone su bayan an kone su tokar <laughs> da waɗannan turaruka su za a zuba a ciki idan aka zuba tokar a ciki to za a hada da wannan sabulu sai a kwaba sai a samo wannan abubuwa da suka shafi tsari irin su kainuwa su kaikayi su bado su gurmi sai a samo su sai a daka a zuba ba a same su bala ba a nan kawai sun wadatar e, amma dai an so a zuba su to bayan an gama za a kwaba wannan sabulu in an kwaba wannan sabulu za a zo a tsaye da taɓarya a cikinsa bayan an zuba shi a turmi an daka sai a tsaye da taɓaryar har sai ya yi kwana uku to daga nan sai a kwashe wannan sabulu billahi lazi ko dukiya bata tsaya maka a duniya ba ko kuma ko ba wanda ya tsaya maka a duniyan nan wallahi sai ka shahara kuma duk wanda ya zo zai tsaye cikin bata lamarin ka wallahi sai an yi gaba da shi wannan sirri da Allah a rike shi a kula da shi sabulu ne wanda da Allah ko nawa zaka kashe ka gwada sabulun nan in kwa da sammu ko jifa ko sihiri ko kambun baka kai ko wanda yake cikin kungiyar asiri yake so ya fita yawanka da sabulun nan har abada ya fita kuma ba zai kara komawa ba aka inda mara lafiya wanda aka rasa kan cutar da Allah a bayi sabulin ya wanka da shi inda wani mai arziki da arzikin ya karye yake so ya kara arziki na ban mamakin da ya ninka dubin wancan da ya a baya ya yi amfani da wannan sabulin ba za mu ce komai ba waɗanda muka ba ko waɗanda muka yi wa ko waɗanda muka sa suka yi eh, wani dan uwa ma yake kira na yake min wata bishara cewar ya bani kyautar mota kuma wallahi albarkacin sabulin nan na yi mishi to wannan dalilin ya sama na ƙara kwakulo takardar duk da ta yi nisa kuma wallahi ana sa mana sirrika a guraren da bai kamata a ce an sa su ba to amma dai wannan sabulu insha Allah mujarrabi ne sabulu ne mujarrabi abin jarabawa insha Allah dan neman ƙarin bayani za a kira a 081 300 09 magana a ma wanda aka fi sani da barista wanda ake malakabi da maji daɗin rawa ne zaria mai dubin asararu ko a kira a 080 34 31 21 38 wala alhamdulillah an sani lokacin da muka yi sabulin nan mun yi su da yawan gaske kuma sabulu ne wadda musamman ga masarauci har rikida za ka ga kane musamman ga 'yan kasuwa duk wanda ka da ido da shi wala ko makinka ne sai ya daga maka hannu sai dai in ka wuce kuma abin ya dinga bashi mamaki sabulu ne dai mai al'ajabi lallai allah ya taimake mu ya ba mu nasara kuma allah ya daka wannan mu kuma ya hakuri da rashin jinmu da jinmu da ba a yi ba cikin azumi yanayi ne na ayyuka suka yi yawa to alhamdulillah dai yanzu kuma mun dawo kuma sabulu ne wadda ana wanka da shi allah zai ta bude maka rawa zai ta bude maka abubuwa na halittu kuma in wata abinci an zuba guba ko wani guri an yi wani mummunan birni kawai zaka ga gurin yana hayaki haka in wata tafiya zaka yi wata babu sa'a za ga da ka nufi gurin inda ka nufa za ka yi tafiya za ka gaba ɗaya garin ya haɗa hadiri ya haɗa jidu kamar za a yi ruwa haka kuma ga waɗanda suke kasashen waje suke guje-guje wadda hukuma ke bin su duk wanda ya biyo ka in da gudu in ka motsa wala in ya bi ka sai ya faɗi ya karye haka wannan sabulu in ya haɗa aka sa waɗancan maɗan ko bindiga aka nuna ka da ita da ka san kankaran nan haka ruwa zai dinga zuba a bakin ta haka kuma in mutum ya zo da ni ya rungume ka ya kama ka wallahi zai ga ka bace bat sabulu ne ga dai hawaii ne nan yadda yake <laughs> yana da abin abubuwan ban al'ajabi insha Allah don neman karin bayani za a kira a 081 300 a dinga kula da nambar nan sosai domin numbar ita take maganin waɗanda suke cututtukan ku da sauran abubuwa in kana da buƙatuwar abu kawai ka yi min magana mu gani in wanda zan iya yi maka ne a yi maka in wanda za ka iya ne ka je ka yi kuma a tura ma 'yan uwa da abokan arziki musamman wanda aka san suna da matsalar sarauta ko suna da matsala akan arziki arzikinsu ya karye ko suna da matsala da abokan zamansu ko suna da matsala na ɗaukaka ko kuma sun samu wani matsayi ake so allah ya tsare musu matsayinsu a tura musu kuma da allah su daure su yi su gwada don ya wuce gwaji wannan tunda mun samu mutane dubunne ɗaruruwa wanda suka yi mana addu'a akan shi wannan dalilin ya sa muka dawo da su da biyar mu ne da abin da muka sa in bai yi za mu cire shi Eh, Allah ya taimake mu Allah ya ba mu nasara